kamar ko ina a fadin duniya a garin birnin kwanni na jamhuriyar nijar ma an gudanar da bikin tunawa da zagayowar ranar da aka haifi annabi isa salam ko yesu almasihu akan haka ma na tuntubi malam arzika ladar na cocin katolika ta garin birnin kwanni da na iske suna cikin hidimomi na addu'o'i da kuma kade-kade da raye-raye domin nuna murna su albarkacin zagayowar wannan rana wannan ko domin jin muhimmancin wannan ranar a gare su gaskiya babban muhimmancin a gare ta shine yau muna tunawa da haihuwar mai ceton duniya shine Yesu almasihu ko Yesu Kristi. Mahimmancinta baya da iyaka saboda inda an ka aiko maka mai ceto wanda zai cece ka daga zunubi wanda zai cece ka daga jahannama ka same shi ka riƙe shi ka adana shi ka yi tahiya tare da shi ka yi bi umarninsa hakika ai wannan muhimmanci ba da iyaka saboda haka a takaice ban iya ce ga ƙarshen wannan muhimmanci ba amma babban muhimmanci ne ga dukkan masu bin isa almasihu da ke cikin duniyan nan babban muhimmanci ne ga dukkan waɗanda suke zaman tuwa ma masu rayuwa ne ba su ba da gaskiya ga isa almasihu ba amma su suna raye kuma halittar allah ne ita ma madam rakkiya ta ce a lokacin da muka tattauna da ita wannan ranar ta tunawa da haihuwar annabi isa alaihi salam ko kuma Yesu almasihu dama ce a gare su domin haɗewa da 'yan uwansu mata da maza musulmi domin nuna murnar su. Eh mun shirya saboda akwai liyafa can muka yi don su taho su ci tare da mu cewa su musulmi. Bancin su mata Islamo Kiriciyan mata da yawa mun gayyata maza da yawa mun gayyata. A nasu bangare ma musulmin na garin birnin Kwanni sun taya su Kiristoci murnar zagayowar wannan ranar ta haihuwar Yesu almasihu ko kuma annabi isa alaihi salam musoma da abba tayar liman da kiristoci da jama'a musulmi duka muna fata allah shi ba mu zama lafiya allah shi ba mu zama lafiya a kasashen duniya duka da kasan mu nijar muna musu fatan alheri saboda musulmi da kirista yan uwa juna na duka muna musu fatan alheri duka ubangiji allah ya ba mu zaman lafiya da mu da su duka gaba ɗaya allah ya haɗa hankulan mu kuma duka gaba ɗaya abin da nake fata gare mu da su duka allah ubangiji da ya kawo mu bana Allah ya kai mu bani da lafiya da gane juna da alheri Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar